kimiyya da fasaha a musulunci jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin wannan shi na kimiyya da fasaha a musulunci sunana abu zayan kuma kamar kullum za mu kasance tare da malaminmu wato mai mana fashin baki akan wannan shiri na kimiyya da fasaha musulunci alkali dr lawal sule abdullahi alkali a ofa shari'a court da ke nan kaduna idan misararo ko kunci masararo ana tare da mu satun da ya gabata malam ya mana bayani akan fassarar malamai kan sararin subhana kuma malam ya mana bayani ma yaya fassarar take ko kuma yaya sararin subhana yake kafin zuwan musulunci menene wa'annan magabata suka yi tunani a kan shi kuma menene addinin musulunci ya gabatar malam ya yi wannan bayani har inda lokaci ya zo yi to Allah shi kafta malam muna maka barka da zuwa to barka ka dai barkan mu da wannan lokaci jama'a masu saurare to bayan big bang theory wato lokacin da Allah ya umarci dunkulen halitta da ya fashi, har Allah ya fashi iska ya shiga tsakanin sama da ƙasa kowace duniya kowace halitta ta yi inda take mm. me ya biyo baya yawwa to dama mun ce tunda kowace halitta ta je inda take zaune a matsayin inda Allah ya sa ta zauna a bisa ƙuduransa to inda za mu bi kowace halitta mu yi mata duba duban farko kamar yadda muke ma wata duban ranar daren farko eh. to za mu yi ma kowace halitta duban farko na'am to shine muke ganin mu kalli halittan sama duban farko yawwa mu kalli halittar kasai duban farko sammai da na kasai mu musu duban farko mu gano domin abubuwa ne da suke sun wuce ɗabi'ar da aka san su gaskiya ne to shi ma ba zai yi mu irin wannan ba sai mun shiga wani sabon ilimi kuma eh wani irin ilimi to wannan sabon ilimi shine suke ce mishi ilmu mawara a tabi'a da larabci ilmu mawara a tabi'a wato ilimin gaba da ɗabi'a wanda shine suke ce mishi metaphysics eh. to wannan metaphysics sai mun shiga irin wannan ilimi to shi metaphysics din nan abin da suke nufi shine speculative philosophy dealing with the existence of nature ilmu mawara a tabi'a ilmu taharri wato shine ilimi ne da yake eh, hasashe eh shine ilimin kirdado ko kanadu ko da abubuwa eh, eh ilmu tahari ila mawara a wato abinda ake kallon abinda ya wuce tunanin dan adam da yanda yake zai iya yi sai ya samu wani taimako ta ilhama daga Allah ko kuma Allah mai halittan wannan abin da yake gaba da ɗabi'an ya sanar da shi to sai an shiga irin wannan sannan za a iya fitar da abubuwan da ake mm. to ta hanyar ilhama da tunani mm. da ɗan bincike shine irin su malamai su sa james arthur james arthur din nan shi ma ya taɓa irin wannan tunanin shi mutunan ina ne shi james arthur ne ko mai ilimin gabashi ne to na gabashi ne ilimin yammaci ilimin yammaci ne na turawa eh. shi ya yi tunanin yadda abubuwa suke me tunanin shi yawa tunanin shi shine sai ya ce kai shi ya kamata ya kasa sararin subhana don ban sance duniya eh kwarai eh, da universe sararin subhana mm, wato universe kenan yawa universe na'am na'am ya kasa ya kasa sararin subhana ta wasu hanyoyi da za a iya ganewa shine shi yake ganin cewa akwai influential world me larabci suna ce wata al'alamul asiri to al'alamul asiri to mi kenan Allah shi wato duniya da take da tasiri shi sai ya ce to duniyar da take da tasiri din nan ita ce duniyar da mu muke zaune a kai wannan ta mu mutane eh mm. mu mutane muna kallanta muna yawo a ƙasa ka tashi daga Najeriya ka je Niger daga Niger kana iya zuwa America kana iya zuwa Russia kana iya zuwa Saudi Arabia kana iya zuwa London da sauransu kana da tasirin ka je ga wannan kana da tasirin ka gani kana da tasirin ka taɓi ƙasashen kana da tasirin abubuwan da ka gani a wuraren ka gansu ka taɓe su makila ko ka hausu misali duwatsu misali tuddai mm. in teku ne ma za ka iya shiga atlantic ocean za ka iya shiga indian ocean da su sai ci to muna da wannan duniyar sai ya cire ya ce to kuma muna da duniyar da take sama da mu sama da mu ɗin yana ganin shi ba kowa zai je wurin ba sai dai gani sai hange ne irin planets din nan da ake faɗa a lokacin eh irin su mars irin su jupiter hmm. irin su uranus yana ganin to akwai irin waɗannan amma dai kuma sannan eh yana ganin ma hatta hatta wata ma ga wata yana kallo ga rana yana kallo amma kuma ba duka irin waɗannan duniyoyin ne aka je ba musamman ilimin da can tale-tale hmm. wanda ko wata ma lokacin ba a fara zuwa ba dan na so dama akwai wani wanda ya taɓa min wani tambaya ba ni ba kai so ya ma tambaya na san za mu zo ban san in manta ne cewa in har za a iya zuwa a wannan duniyar wata da duniyar mars da wannan duniyar to me yasa aka kasa zuwa duniyar rana wannan na ai gaba da gabanta aljaniya ta kauta sai lokacin da muka je nazari a duniyar rana mu ma ba za mu shiga ranar ba sai dai mu rika hangenta daga nesa muna bayanin ta ai za mu iya lokacin da muka zo mu bayanin irin tsananin zafin tsananin zafin tsananin zafin da ke ga rana za mu zo mu bayanin inda duniyan yammaci na turawa suka yi bayanin irin zafin da duniyan gabashi na musulunci suka yi bayanin yadda zafin rana take da yadda ita kanta ranar take da yadda take aiwatar da abin da Allah ya so ta aiwatar da amfanin ranar ga duniyoyinmu to kafin mu zo wurin nan shi james iyaka tunanin shi kenan da ya yi akwai kuma wanda ya kara irin wannan tunani nashi ya ƙara shi kanshi tunanin nashin gaba da wannan to sai ce to shi yana ganin bayan wannan akwai wuraren da za a je wanda yake ce musu mawara al'ashi asiniya akwai inda za a je wanda yake an je upper influential world ne sannan sai a je beyond the influential world wato da kasashe duniyoyi masu tasiri da kuma wanda ba ma a iya zuwa wajen ba ba a iya zuwa wurin ba a wani abin nan sai dai hasashe kawai eh, yana sa ai wannan wannan kaga ta bangaren sa kenan wato ta bangaren ilimin turawa na'am to ya shi ma ya yarda da kan cewa eh akan je abinda da yaka zama ba a sani ba unknown ne kawai sai Allah eh ba wanda ya sani ya ce to haka kuma abin da yake ƙasa in an zo a cika ta kanta ƙasa da muke zaune a kanta hmm. yana cewa shi a fahimtar shi ne muna iya gani muna iya ganin ƙasa muna iya ganin abin da ke ƙasa ana iya ɗan haƙawa kaɗan kaɗan a samu wasu abubuwa a ƙasa ma'adanai eh ma'adanai ruwa da ke cikin ƙasa ɗin da sauransu hmm. za a iya ganowa amma akan je inda kuma mutum ba zai iya ba saboda yanayi ko eh, wani abu eh, ba ma sai iya ba ai ilimin technology na duniya har yanzu bai kai ga haka ba ana dai zuwa sammai eh misali yanzu ai muna Najeriya ko eh haka ne to ai yanzu a kasan mu kasar da muke takawa a kasan mu akwai wata duniyan ana na ana harkoki ban gane ba yawa a yanzu kasan mu nan ba duniya kamar kwallo take haka kwarai to mu muna bayan kwallon ne ba muna cikin kwallon ba ne wannan eh. wani na zaune a gefen ta nan wani na zaune a gefen ta nan wani na zaune a ta kasa wani na to kasan mu ma akwai duniyar mutanen da suke kan kasa ma'ana akwai wani gari wanda mun san garuruwan kila mun sani na shine United States of America daga nan kasa eh, kama na faɗa eh ai kasan mu nan baya kuna kasashen United States of America mai so masu sauraro za su so su san menene domin kaɗan yi bayani cikin bayani me kake son ka ce yawa abinda nake son ce anan shine kasan nan da muke kallanta kaman kwallo babu wanda har yanzu a ilimin duniyan nan zaka ce ko an amfani da wata na'ura ko amfani da wani abu a ce to tunda an ce misali na ce kasan mu amerika ce amerika ce eh, to maimakon ka hau ka zaga nutsa ta kasan kawai ka bullo amerika mana wa aka ce maka ya taɓa yin wannan wane mutum wata na'ura aka taɓa tawa <laughs> to to Allah kawai yanzu shi ke na kawai muna na kawai sai ga ya nutse kasan sai kawai a ce ai gashi yanzu ya iso a kanka <laughs> a bugo mana waya <laughs> ba a samu wata na'ura da ta taɓa huda wannan kasan ta fito ba ba a samu wani mutum da ya taɓa yin wannan ba hmm. sai mun zo dai ilimin aljannu mu gani da irin ikon da suke da yin wasu abubuwa eh. sai mun zo mu ga su aljannu to ko aljannu za su iya wai ma daga sai suka akan ce sai su ce wasu ce suna yin sallah a saudi arabia wasu sai mun shigo ilimin aljannu sosai Eh, za mu yi littafi guda a wannan insha Allah eh, mu bari sai mun shigo za mu ga yadda aljannu suke za mu yi bayanin da yadda ake halitta su da yadda aka halicce su da yadda suke tafiya da yadda suke mu'amalar da yadda suke cin abinci auratayya da sauransu da yadda duniyan turawa suka fahimci aljannu da yadda duniyan musulunci suka fahimci aljannu an mu kawo misalai ma kai kila ma wata rana sai mun zo da wasiƙan sai dai masu saurare ba za su ga wasiƙan aljannu ba <laughs> amma dai ma iya zuwa da shi kuma ta rana wannan za mu shigo wannan nan gaba in Allah to jama'a sai in ce muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba malam dama har muka samu yin haka kuma zan tabbatar maka cewa masu sauraro za su so su ji wannan bayanai daki-daki muna kuma godiya kwarai da gaske da aka samu lokaci ake bayani Allah shi ba da lada Allah kuma shi biya bukatu a nan ne za mu dasa a wannan shiri sai kuma sati na sama in mai kowa mai komi ya kai mu a inda malam zai ci gaba da mana bayani akan metaphysics wato ilimin gaba da ɗabi'a to Allah shi kai mu da rai da lafiya awa za mu so mu san inda komi inda aka aje shi da yadda yake da kuma tasirin shi ga dan adam sai in ce malam muna godiya to ma da lalashi kai mu dare da lafiya assalamu alaikum jama'a bala sa'idu cori shine ya dauki wannan shirin a madadin dukkan wanda suka yi kokari da kawo maka wannan shirin musamman shi malam ni ne naku abba zayya nake cewa Allah shi ba mu alkhairi amin